abu sa'idin ya ji manzon allah yana cewa la tuwasilu jama'a ka ku rinka yin azumin kwana biyu ko uku fa ayyukum arada an yi yuwasila wasil hatta sahar in ma har ɗayanku ya matsa zai yi wannan sabizar can to dai in an sha ruwa ya kai iyakacin lokacin sahur amma ya yi sahur kalu sai suka ce fa innaka tuwasilu ya rasulallah to ai kai kana yi ya manzon Allah kala sai manzan allah ya ce lastu ka hayatiku ni da ku fa ba ɗaya ba ne inni abitu li mut'imun yut'imuni wa saqin yaskini ina kwana ina da mai ci da ni da yake shayar da ni kalu malamai sai suka ce wa hadha ibahatu li ta'khir al-fitr ila sahar a cikin wannan riwaya ka ji babu laifi an halatta in har ka matsa ɗin ko to an ce maka ba laifi ka iya jinkirin shan ruwa har zuwa lokacin a sahur wa huwa al-ghayatu fil wisal iya abinda aka kyale ka kai kenan liman hu ga wanda ya nufi wa man ummani um, wa man min ittisal yawmin bi yawmin amma an hana ka ka hada kwana biyu kana yin ainihin azumi wa bihi qala ahmad wa ishaq wa ibn wahab sahib malik imamu ahmad da abokin shi ishaq da abdullahi dan wahab almajirin imam malik wannan ainihin ita ce fatawarsu to haka malamai dai suka yi ta maganganu dangane da kamar yadda na gaya mana cewa aya ɗaya ce fa har yanzu muke tafsirin ta jama'a sai gobe kuma an zo za mu tashi akan wa yustahabbu lis idza aftara an yuftira ala rutabati idan mai azumi ya zo shan ruwa to ya kamata ya samu wani ɗanyen abu kamar dabino ko gwaiba ko mangwaro ko karas ko wani abu dai wanda ba a dafa shi da wuta ba ka yi buɗe baki da shi waɗannan suna daga cikin darussan don allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ainihin tashi a kai dukkan tambayoyi a yi haƙuri insha allahu ta'ala mun tattara su za mu jinkirtar da su sai mun karkare tattauna waɗannan matsalolin sa'annan sai mu zo sai mu shigar da tambayoyi insha allahu